kundin tsarin mulkin Nijar ne ya wajabta sabunta kwamitin jagorancin majalisar mai mambobi goma sha biyar a kowace shekara in banda kakakinta da ke da wa'adin shekaru biyar sabili kenan wakilan al'ummar ta Nijar suka gudanar da zaɓe domin mutunta wannan tsari yayin da ake gab da shiga shekara ta uku da soma aikin majalisar honorable kallamu tari dan majalisa ne a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar pendes tarayya mai mulkin nijar shugaban majalisa shi da wa'adi na shekara biyar sauran mamba na na buro shekara guda guda ne sai kwamishina su ma shekara guda guda ne gare su jiya an ka cika shekara da ya kamata wa'adi na a canza na duka mambar din biro ne an ka yi sai dai sakamakon kuri'ar ya yi nuni da cewa dukkan 'yan takara sha uku daga cikin sha hudu da suka shiga wannan zaɓe sun sami yardar majalisar yayin da aka yi watsi da takarar wani dan adawa umar hamidu cana kamar yadda kakakin majalisar sain umaru ya sanar Voix pour 64. Voix contre 95. Ya ce ƙuri'u ne suka yi na'am yayin da ƙuri'u 95 suka juya baya sai ƙuri'u uku da suka ƙi yin zaɓe. Kasancewar ana lashe zaɓe ta hanyar ƙuri'u mafi rinjaye, muna sanar da ku Omar Hamidu Cana mai ƙuri'u 64 bai kai gaci ba, saboda haka an yi watsi da takararsa. Ayant obtenu 64 est déclaré non élu au poste de sixième vice président de l'Assemblée nationale. Le PNDS a décidé de recaler ma candidature. Ça dit simplement que c'est eux qui décident maintenant ya ce jam'iyyar Fendes tarayya ta ɗauki matakin watsi da takarata wato suna nufin suke da hurumin raba mukamai a kwamitin majalisa suke da zaɓi a kan wa ya kamata ya takara ba komai ne dalilin haka ba kowa ya sani dukkan waɗannan abubuwa suna da nasaba da yadda nake jajircewa akan matsayina na ɗan hamayya to amma faruwar wannan al'amari ya ƙara min kwarin gwiwar ci gaba da aikin da al'umma ta tura ni in yi a majalisa a matsayina na ɗan adawa wato zan ci gaba da yin turda da dukkan ayyukan asha da masu mulki ke tafkawa. Dénoncer les travers de ce gouvernement, dénoncer les travers de ce régime. To sai dai kalla mutari na cewa magana ce ta raunin hulɗar da ke tsakanin Omar Chana da wasu 'yan majalisar na ɓangaren rinjaye. a bisa la'akari da yadda wasu daga cikin su suka baiwa dan hamayyar kuri'u a yayin wannan zaɓe. al'ada dai ta asamule duk kowane lokaci an ka tashi yambaro ana samun jituwa duk wanda an ka ba da sunayensu don an kai zaɓe yawancin jama'a suna zaɓen su ina ganin zamantakewar ce da cana da sauran dubututuwa ita ce ina ganin ta yi kamari ba za a ce a farci kaza bane ko farci kaza ne sun ka wannan abu cikin dubite 166 sattin da sun ka zaɓe shi wannan shine karan farko a tarihi da 'yan majalisa ke fatali da tsarin sulhun da bangarorin siyasa suka shimfiɗa a majalisar wajen gudanar da zaben jagororinta sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar